Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International a kan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. A gamar da aka yi tsakanin al'ummar unguwa Auzunawa da jami'an hukumar tsara birane ta jihar Kano ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku. Hukumar dakile yaduwar cututtuka ta Afirka ta yi gargadi game da halin da ake ciki a yankin goma na jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Hakanan za ku ji cewar shugaban Amurka ya jinkirta fara aiki da sabuwar dokar ƙarin haraji da ta shafi kayayyakin Mexico har nan da wata guda. yanzu kuma ga cikakkun labaran mahukunta a jihar kano da ke najeriya sun tabbatar da mutura akalla mutane uku yayin da wasu da dama suka samu raunuka ciki har da jami'an tsaro sakamakon wata gama tsakanin jami'an tsaro da al'ummar gari a rimin auzunawa da ke jihar al'amarin da ya faru ne a lokacin da jami'an hukumar tsara birane ta jihar kano ke aikin rusa gine-gine da aka ce an yi su ne akan filayen mallakin jami'ar bayero yayin da masu gine-ginen suka yi turjiya daga kano ga ƙarin bayani daga wakilinmu abubakar abdulkadir dan gambo mazauna garin na rimin auzunawa sun yi ikirarin cewa kwatsam suka ga ayarin jami'an tsaro an zo rushe musu gidaje alhalin maganar tana gaban alkali kamar yadda ma'ajin kungiyar ci gaban yankin baba habu mika'ilu ya shaida min an yi amfani da jami'an tsaro kusan mota ta haura talatin suka fara rushe gidajen mu na iyayenmu da kakanninmu da muka mallaka to amma abin da ya bamu mamaki mu in magana ake da jami'a bayar ma muna kotu da ita a wannan lokacin da muke muna shari'a haya court a gefe guda kuma gwamnatin kano ta bayyana shirinta na kafa kwamiti da zai gudanar da bincike kan musabbabin tashin hankalin da ya haddasa asarar rayuka a cewar kwamishinan yada labarai da harkokin cikin gida na jihar comrade ibrahim wayya ko su kansu jami'an tsaron ba za ka iya yanzu cewa ga laifinsu a cikin tsarin ba domin su ma yanzu akwai 'yan mutanen da suke aiki 'yan civil defense da suka jikkata a tsarin wanda su ma an ji musu ciwo suna asibiti a kwanci kimanin wajen mutum uku kaga nan batu ne na lallai akwai wanda suka ta da fitina akwai wanda kuma suka suka yi kokarin hana jami'an tsaro su yi aikin har kawo zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto jami'an tsaro ba su kai ga cewa ufan ba a game da wannan batu abubakar abdulkadir dan gambo kano rfi hausa ta kungiyar kwadago a najeriya ta nlc ta dakatar da gudanar da zanga zanga da ta shirya yi a yau da nuna rashin amincewa da karin kashe hamsin na kudin kiran waya da hukumar sadarwa ta najeriya ncc ta amince da shi a lokacin da shugaban kungiyar joe ajero ke ganawa da manema labarai a daren jiya a abuja ya ce sun dakatar da yajin aikin ne don ba da damar ci gaba da tattaunawar da suke yi da gwamnati ya ce gwamnati ta amince da kafa kwamiti mai karfi da zai kunshi wakilai biyar biyar daga bangarorinsu da kuma bangaren gwamnatin don yin bitar tsarin kuɗin kiran waya sannan ya gabatar da rahotonsa cikin makonni biyu masu zuwa bayanai daga garin kwatano na cewar jakadan nijar a jamhuriyar benin ya koma bakin aiki bayan shafe lokaci mai tsawo baya kasar sakamakon tsami da dangantakar kasashen biyu ta yi a watannin baya Nijar ce dai ta fara rufe iyakarta da Benin sabida dalilai na tsaro la'akari da wanzuwar wasu sojojin Faransa da ta yanke alaƙa da ita a jamhuriyar benin din abdul nasir sa'idu ɗan ƙungiyar farar hula ne da ke jamhuriyar nijar ya ce dama saɓanin da ke tsakanin su da benin bai kai girman da ake zato ba fannin diplomadiyya ba mu da matsalar da ta kai hogen da za a zaton sun jaye jakadarsu daga ƙasarmu ko mu jaye jakadarmu daga ƙasarsu amma mataki ne magabatan mu suka ɗauka na tsaro gami da kun san abin da ke wakana a cikin ƙasarmu da kuma matsalar da ke da kwai tsakanin ƙasarmu da ƙasar faranshi ya zamanto magabatanmu sun tabbatar da akwai hujjojin da ke nuna alamun cewa sojawa waɗanda aka kora daga nan kuma da waɗansu saura sun zo sun samu hoge nan a benin sun samu mazamna wannan kuma shi kai hogen da magabatan ƙasarmu na nijar suka ɗauki mataki na ganin sun tsare sun kare ƙasar tamu don saboda ko take je take dawowa a yau in ya zamanto magabata na benin za su iya ba da hujja cikakken na cewa da zargin da ake musu akwai su ko babu su ina ke zaton shi ne zai ba da damar mu ci gaba da wannan amma matsala haka tukuru ta da ke iya eh, kawo gaba a mu ba ni zaton eh, taka wannan hanyar abdul nasir sa'id wani dan kungiyar farar hula a jamhuriyar niger kenan wasu bayanai daga burkina faso sun ce har-haren kungiyar jini mai biyayya ga kungiyar alka'ida a birnin jibu ya hallaka tarin manyan sojojin ƙasar ko da yake har kawo yanzu babu cikakken bayani daga gwamnatin sojin ƙasar game da asarar da ta tafka rahotanni sun bayyana cewar an kai harin ne akan dakarun sojin na burkina faso da ke aiki a birnin cibo a lardin soma a ranar lahadin da ta gabata to labaran na zuwa ne daga sashen hausa na radio france international Hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka a Afirka ta yi gargaɗi game da yadda lamuran kiwon lafiya ke ci gaba da lalacewa a garin goma da ke gabashin jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo, musamman daga lokacin da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda suka mamaye yankin. Shugaban hukumar ta CDC Dr. Yin Kasaya ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin tunkarar halin da ake ciki a Congo. Cette nouvelle guerre peut nous conduire vers une catastrophe de santé publique inimaginable. Wannan yaƙi ne da ke neman haddasa babban ibtila'i ga sha'anin kiwon lafiya. Domin kuwa goma shine yanki mafi cunkoson jama'a a duniya da bai mallaki cibiyoyin kula da kiwon lafiyar ba. Yanki ne da mutane ke rayuwa ba asibitoci, ba ruwan sha ba wutar lantarki da dai sauransu yanki ne da ke matsayin mafaka ga cutar mpox wadda duniya ke kokarin shawo kanta zai kasance babban kuskure idan har duniya ta ke la'akari da wannan matsala yanzu haka akwai allurai miliyan uku da japan ta bayar waɗanda ya kamata mu yi wa jama'a rigakafi a yankin amma wannan yaƙi ba zai bari ba ina kira ga kasashen duniya da su taimaka domin samun damar isar da waɗannan magunguna a yankin goma domin kuwa idan har harsasai ba su kashe mutane ba to lalle kuwa annoba ce za ta kasance ajalinsu. Ce sont les épidémies et même une pandémie qui va nous tuer. Dr. Yin Kasa kenan. Shugaban Kenya William Ruto ya ce shugabannin Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo Felix Tshisekedi da takwaransa na Rwanda Paul Kagame za su halarci taron yadda za a warware rikicin da ke faruwa a gabashin Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo a ranar Juma'a ne dai za a fara gudanar da taron na haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar ƙasashen gabashi da kuma ta kudancin Afirka a Tanzania. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta fara aiki da sabon harajin kashi 25 kan kasar Mexico har nan da wata guda bayan da bangarorin biyu suka cimma jituwa dangane da batun 'yanci rani da ke shiga amurka daga mexico akwai dai alamu da ke nuna cewa amurka na shirin sulhuntawa da kasashe da dama da ke yankin da suka hada da panama da kuma el salvador ga dai abinda dr abdulkarim garba funtuwa mai sharhi kan lamuran yau da kullum ke cewa game da wannan sabon mataki Ah, mata bature wai abin nan ne welcome development abin da ake tunanin ya kamata a faru ne farko ma ya kamata a ce an tattauna ma kafin ma a ce a yi gaban kai kan wannan abin mexico matsalar su bakin aure suna shiga shi ne ce masu su dauki mataki tuntuni kuma ba su dauka ba ina ganin shi yasa ya lafta masa wannan abin kuma dama yana daga cin abin da ya sa ya faɗi a daga karshe mun zo mun fahimci cewa ƙasar canada ta kuma kuma ya fi wahala gaba trump da shi shugaba trudeau dama akwai rashin shiri sosai mai ƙarfi tsakaninsu kowa ya san wannan duk makwabtanka kowane lokaci kana kokari ne ka samu sasanci da su amma shi kuma da ya zo sai ya zo da makwabtan shi ya fara rigima particularly issue na tax a ya kamata a fuskanci wani abu kasar Canada tana shigo da abubuwa muhimmai a cikin kasar Amurka misali tana shigo da motoci daga Canada daga Canada ana kaiwa Amurka motoci sannan kuma ya kamata a san cewa mai ma daga nan ake dakowa Dr. Hakim Garba Funtuwa kenan. To a wani labarin kuwa musarautar da aka samu a birnin Nivo Laredo bayan kama Ricardo Gonzalez wani kasurgumi mai safarin miyagun kwayo a Mexico ya tilasta hukumomin yankin dakatar da zirga-zirgar jiragen sama. hukumomin da ke kula da filin jirgin saman yankin sun ce sun ɗauki matakin dakatar da zirga-zirgar ne bayan samun rahotanni musayar wutan da ake yi a birnin. To labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye ga hawa halliru gwangwazo wacce za ta zaga da mafagen wasanni barka da safiya to kamis barka da aiki bari mu fara da dan wasan kungiyar alnasar cristiano ronaldo da ya shawarci kungiyar kwallon kafa ta real madrid da ta ba wa dan wasan ta kylian mbappe kulawa ta musamman daidai lokacin da dan wasan ke kokarin nuna bajintansa a filin wasa na santiago kazalika ya shawarci mbappe da ya yi ya bakin kokarinsa wajen nuna bajinta maimakon kwaikwayon abin da Ronaldo ya yi lokacin yana kungiyar ta Real Madrid. Kawo yanzu dai Mbappen ya zira kwallaye 22 a kakarsa ta farko a Real Madrid sai dai ya fuskanci kakkausar suka daga masu sharhi bisa yadda yake buga wasa a farkon kakar. Hmm. Ronaldo ya kuma shawarci magoya bayan kungiyar da su kula da Mbappen domin yana da tabbacin zai sanya su farin ciki mara misaltuwa. To na san dai kasan cewa Ronaldo wato Mbappe ya shasha suka a kwanakin nan sosai da sosai mm. saboda kalar wasannin da aka buga da Real Madrid din bata samu nasara ba. Na. To, a nan kuma tsohon shugaban kungiyar kwallon kafa ta Spaniya Luis Rubiales ya gurfana gaban kotu a jiya Litinin kan sintibatar wata 'yar wasan gaba ta kungiyar na tawagar kasar spain lokacin da suka lashe bangaren mata wato jini hamoso ba tare da izinin ta ba mm. kuma luis mai shekaru 47 ya fuskanci suka daga bangarori da dama a fadin duniya bayan da ya janyo kan hamoso tare da sumbatar ta lamarin ya faru kuma bayan nasarar kasan da kungiyar kwallon kafa mata ta spaniyan ta yi na lashe gasar cin kofin duniya na shekarar 2023 a kasar australia masu gabatar da kara sun ne nemi a yankewa lis hukuncin shekaru biyu da rabi a gidan kasu shekara guda na kan zargin haikewa Hamusu da kuma watanni sha takwas kan zargin yin amfani da karfin tuwo kan 'yar wasan to amma dai an ce dai an juya mai lamarin wai ba haka yake ba to <laughs> amma dai gashi dai yadda doka ta ce to bari mu je mu duba yadda hada-hadar cinikayyar 'yan wasa da aka gudanar yake gudana wanda aka rufe a daren jiya ƙungiyar kwallon kafa ta manchester city ta siyo ɗan wasa nico gonzalez daga ƙungiyar kwallon kafa ta fc foto rahotanni sun nuna cewa city ta siyo tsohon ɗan wasan tsakiyar na barcelona mai shekaru 23 kan kuɗi euro miliyan 50 kwatankwacin farashin dala miliyan 62 wannan dai kuma ƙari ne kan 'yan wasa irin su umar marmush da vitor da kuma abdulkadir kusanov da ita city ta siyo kan kuɗi sama da euro miliyan 120 a watan janairu na kin san ita city tun bayan tafiyar dan ta na tsakiya mhm. rodri take ta fuskantar koma baya a wannan kaka lamarin da ya sanya ta shiga kasuwa don cefano wasu 'yan wasa to hawa idan muka dawo an jima kya karasa mana eh, yadda cinikayyar ta gudana. wasu bayanai a najeriya na nuna cewa sama da kaso 20 daga cikin jimillar fulani makiyaya da ke kasar sun yi ƙaura zuwa wasu ƙasashe makwabta yayin da wasu ke ci gaba da ƙoƙarin bin sahun ɗaukar matakin yin ƙauran sabida matsalolin tsaro wasu majiyoyi sun ce hakan na faruwa ne ganin yadda makiyayan na ainihi suka fada tsaka mai wuya na gaba kura baya sa yaki inda a dazuka da wasu yankunan karkara suke fuskantar barazanar 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane yayin da a cikin gari kuma suke fada komar 'yan sa kai kan haka nura ado suleiman ya tattauna da shugaban kungiyar fulani makiyaya ta miyatti allah baba usman ingazarma babu wanda zai kokari ya fice a cikin wannan yanayi da ake ciki ka yi tsammanin zai dawo kuma in zai dawo shin an samu sauki ne akan yanayin sauran ma da suka rage a in ka dora watakila ba su samu hanyar fita ba ne amma in ba haka ba dukkan makiyayi da yake faɗin tarayya in ba yanzu da aka dan fara samun dama dama ba hmm. ai bai bacci idon su biyu a rufe ya za a magance wannan matsalar a rika bambancewa ya zama na su waɗanda na gari ne ya zama na ba sa fuskantar wannan matsala ta gaba kura baya sa yaki su ba su tsira a can ba a ce yankunan karkara ko cikin daji kuma sun fito cikin gari nan ma suna fuskantar matsala ya za a magance matsalar so masu aikata laifin nan fa tsiraru ne cikin al'umman fulani kamar yadda yake akwai tsiraru masu aikata laifi cikin kowane kowane al'umma cikin kowane kabila a duniya ba ma najeriya kawai ba to kaga idan ba hukuma mataki ta ɗauka hmm. na fahimtar al'amarin ba sai a yi ta tuka yana warwarewa a ɗau mataki na yadda za a tsaya a dubi wannan abun ɗungurungun ɗinsa ta kowane fanni kuma a samu kyakkyawan fahimta bai ɗaya dukkan wa'anda wannan al'amarin ya shafa a zauna da su hmm. yaya za a yi don a gyara Mm. me mafita za ka ga dama ko a baya an yi ta yunkuri sai ka ga da an samu sauki kuma sai ka ga al'amarin ya sake kuma gidan abin mm. abin ya dawo to amma mm. kafin na ina son ka gane cewa wannan al'amari da muke ciki hawa ba al'amari ne wanda karfin yaƙi karfin amfani da makami zai kawo ƙarshensa ba al'amari ne wanda dole sai an zauna akan teburin sulhu an sulhunta don ka fahimci abu ma yanda yake a yanzu in ka duba eh, jihar kaduna ai ta ɗau mataki na sulhu mai kyau wanda kwanan nan aka yi shi a birnin gwari kuma matakin ya cimma haƙar ta cimma ruwa da hanyar kaduna zuwa birnin gwari ba a isa abi ba amma saɓanin haka yau ana bi ana tafiya ba tare da escort ba me ya kawo haka duka wanda al'amarin ya shafe su an zauna da su an samu sulhu an hmm. samu fahimtar juna ita kuma gwamnati ta ɗauki matakin taka nata gudanar da nata gudumawan don abin ya ci gaba hmm. su ma shugabannin manoma da na makiya in kaga kowanne ya ɗauki matakin abin da zai yi da ma masarautar birnin gwari da sauransu hmm. kuma gashi sauƙin ya samu jihohi da suke makwabtakan kaduna duka hmm. cikin rikici suke idan ba haka ba to sai kaga ko shi wannan din ba zai ɗauki cikin bata gari ba dukansu ne za su da a yi sulhu ba hmm. kuma da sulhun da karfin sojan idan za a yi amfani da su lokaci daya wala ba sa ana iya amfani da su lokaci daya hmm. in kuma a za a ba wani dan lokaci kaɗan hmm. ya yi nasa a ce zuwa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza an ɗauki wannan watannin na sulhu ne daga baya wanda ya yarda ya wanda bai yarda ba za a yi amfani da karfin soja da karfin gwamnati to kaga